Barka ku da kasancewa tare da mu masu kallon mu da sauran masu bi mu ma shafukan mu na sada zumunta a dangance da ziyarar da shugaban matasa kala da ke yi inda yau ya tattaki zuwa inda wani manomi eh, a cikin jihar Tawa inda suka ja hankali ga matasa su dinga idan sun zo wurin neman kuɗi suka zaka su dinga eh, sa kuɗin su a hularen da ya kamata to fata alhizu za ku ji ƙarin bayani magana bakin ma ita ta daɗi insha Allah za ku ji daga cikin bakin abakali. Jinjina ta musamman ga matasan Nijar fatan alheri ga shugaban mu Muhammad Bazoum kuna ga irin jan aiki wanda ake yi a cikin garin tawa. Matasan Nijar da kuke kasashen waje nan Allah ya kawo ni gonan abokina Alhaji Salisu wanda yake Libya daga Libya ya zo. Matasan Nijar kar ku ce babu aikin yi a Nijar ku zo ta wannan cu ne kuna gani. Dan Libya ne ya kawo wanga gona. Haska mini nan duka su gani. kun gani nan nan shu ne can tahornuwa can a attarugu kuna gani da ma'aikata mutum uku suna aiki saboda haka matasan Nijar a zo a zauna a yi aiki a ci abinci a cikin gida saboda haka wannan ba karamin abin alfahari bane Alhaji ni ma zan fara aikin shukin. <laughs> Kai ma kana cikin yan wannan? Kun ga wannan shu ne. <laughs> Insha Allah ta'ala yanzu zan ɗeba in kai shi gida na iya ci mu ci mu bari. saboda haka wannan gona kai ne dukkan matasan Nijar ne suke gona kai kuma yana ɗaya daga cikin ayyuka na mai alfarma shugaban ƙasa uh, Alhaji Muhammadu Isufu da ya ba da dama ga 'yan tawa suke noman musamman noman albasa saboda haka muna jan hankalin matasa ku zo ku yi aiki ku zo ku zauna ku raye ƙasar ku le nijeriya Nuris le nijeriya kuna tare da Abakali kai ma haska ka bani eh ga Alhaji Salisu sun zo ku ganshi To assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu. A wannan jan hankali ne ga matasa da suke zauwa su yi zamne su aje yan kuɗin su jika ɗari biyar yan miliyon su ta kaɗan kaɗan ya kare a banza. Ya kamata a wurare na noma wanda ya kamata mutum ya kama wurin noma yawwa insha Allah ya kawo gudunmawa kaga ta wannan fanni zai sa wani ya samu dan aikin yi kuma shi kanshi kuma ya samu wani abin da zai to masha Allah alaji ya kake ganin zuwan shugaban matasa a Bakalit gaskiya mun yi maraba da shi kuma mun ji daɗi saboda akwai abubuwan da muke ganin mun dan samu ci to masha Allah masha Allah kuna gani yanzu wannan ga sunan shu a salati ma za a sa yanzu ko eh yanzu yanzu za a sa salati ina yake kai wuce minti uku amma ha ha ga can ga can an sa shi ma salati ga can eh wannan kuna gani yanzu ga shi na ga salati nan gura hmm. ga salati nan an sa shi wannan salati ne za mu nuna muku mata sani biyar kuna gani haka ne ake noma ko <laughs> to shi ke na kaka ba halitta ya kama noma shi ke na insha Allah ku zo ku aiki kawai ga salati nan wurin ya nuna hmm. ba sai mun ta yi kasuwa mun sayi salati ba masu kasuwancin salati ku rike kayo <laughs> mu muna da salati mu da alhamdulillah wannan gonan abokina ne Alhaji Salisu da yake nan wanda dan canji